wannan mutane ne nake rike da su in ba aka kawo wannan kudin ba ba zan sake su ba ah, in kuma akwai wanda zai iya ansa su sai ya jara baya gani Tungun Ga sunan kuna gani. Ya alafe wurin 53 da uku, da uku.

Como direba. Da direba, suna. Yeah. tufa ba zaki ba abin da aka mana ba tufa ba zaki kuma muna neman taimako Allah a taimaka mana a taimaka mana yan uwanmu su kawo kuɗi a kwanshe mu a sallame mu gwamnati ba za ta yi wannan aiki ba za ta yi ta wannan aiki an kawo mu da ba zaki ba duka alhamdulillah mun gode mu Allah mun gode mu